shugaban riko na karamar hukumar bama da ke jihar borno alhaji madu alhaji ari gujja ya kira ga gwamnatin tarayya da ta yi wa allah ta sake kwato garin baman da har yanzu ke hannun 'ya'yan kungiyar boko haram garin baman yana ɗaya daga cikin garuruwan da 'ya'yan kungiyar boko haram suka yi kaka gida wanda hakan ya sa mutane da dama ficewa daga cikin garin yayin da wasu ka tsallaka kasashen ƙetare wasu kuma na tattare ne a sansanin 'yan gudun hijira da gwamnatoci suka sama musu wasu kuma na samun mafaka ne a wajen 'yan uwa da abokan arziki sai dai har yanzu mafi yawan al'umman garin baman na kokawa ne kan rashin jin ɗuriyan 'yan uwansu da cewa babu wayan sadarwa a garin kuma babu wani hanya da suke ji daga wurin su shugaban karamar hukumar ya ce tun da gwamnatin tarayyan ta yi kirarin cewa ta sake kwato wannan gari na mubi har su ma ya kamata a ce an kwato masu garin nasu tun da sai da waɗannan mahara suka mamaye garin baman kafin suka afka garin mubi ai mana alkawari ce gobe za a karba ba ma jibi za a karba kama yau muna da kona ɗaya ɗaya kona saba'in da hudu kuma gashi nan a ji mu kuma a gani mu don mun ji mun gani akwai mutane mu da suna zaune a mubi a kona nan mun ji mun kawo su daga yola dala amma yau kowa ya ji a radio cewa an karba mubi to me yasa mu ba ma yau muna kusan wata uku to muna nan muna roko mu roko ubangiji mu roko ita gwamnati tarayya don Allah su yi kokari su mai mara da jama'a mu a cikin bama to kowane irin hali ne al'umman garin baman suke ciki ne a halin yanzu lalle mun samu kanmu a cikin wannan hali da ba za ya. ce ga abin da muke ciki ba lokaci da muka zo nan mun fara kamp guda daya yau muna da kamp guda hudu wato zama muna cikin kamp mun san cewa eh idan ka bar gida gida ya barka amma na da taimakon ubangiji da taimakon gwamnatin borno da wannan mutuncin shi wannan kashim ya azamana da kuma mun samu taimako various day individuals mun gode wa kuma jama'a mai dogare ba abun da mana ba in dai haka zama a cikin camp ba yiwa ba ishirwa ba komi mutanen mu suna nan suna injin amma na komi ayi maka komi kana ci in ba a gidanka ba ba kwanci hankali to adadin waɗannan yan gurin jira a yanzu hakan da ke samun mafaka a cikin garin Maiduguri za su kai kamar nawa camp guda hudun muna da at least mutane dubu goma sha takwas wanda suna cikin camps amma na a Maiduguri ba inda zaka je ka samu mutumin ba ma gidan manyan gidaje in yanzu haka ka je zaka samu wani gida at least akwai mutum 200-300 a ciki las ko karminsa zaka samu wani yana da yan wansa da su da sauransu guda hamsin wannan kenan amma idan baban gida ne wallahi kowa inda dai mutu na anguwanka sun zo to ko ana sa ma waɗannan mutane abincin da ya kamata a waɗannan sansani tambayar na sake wa shugaban riko na karamar hukumar alhaji gujja nan nan kam muna nan muna tuwa gwamna yana tuwa duk ran da ya zo yana interview kira yaro karmi yaro ai ka zauna wani ka zo sai ya zo ya tambaye shi kuna cin abinci muna cin abinci so na da safe da rana da dare 3 million suna samu isasshe ko ba su da ruwa ba su da buna ishirwa ba su da komi suna nan suna rayuwar lafiyansu wannan ana samu sai dai wanda sun zo sun zo na a gidajen mutane to ana ce kamun abun in be zai fi sati biyu ba sati uku ba wanda sun je sun zo na gidajen su ma wallahi karfin su ya kare yanzu haka karfin su ya kare don ba mutum da ba mutum biyu ba fiye da mutum dare ku in ko kada da shi ma dole karfin ka yanzu ya kare ko mutane ma tun da yake suna taimako suna kawo mana amma su kai wannan ɗauki a cikin garuruwa wanda suna jan gidajen mutane sai da dukkan mu sai mu hakuri mu koma ga Allah in Allah yarda za a mu gidan zama mu samu gidajen mu lafiya kalau insha Allah wannan sai dai shi ma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Chatima ya zalci sansanin waɗannan ƴan gudun hijira inda ya bada naira miliyan goma da a ci gaba da tallafa waɗannan ƴan gudun hijira musamman ma na saya musu kayayyakin abinci da dai kayayyakin bukatun irin na yau da kullum Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya